أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من إذن إقوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمقوتين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله إن asibi أسيبي يلازم bai ibe هنا رمضان itira da misalla da salam ya kawace bai kobe ya kawace bai koba a turiti bai ne ci ma ji daidai gan bai tafo guni yan ita tuwa ya ba da wege a insha Allah nan na katuya na ke mini suratul hijira ayan shi ba gursunci ga bukata gikinan A ba ne kikin bai karatu ya yayin shi ba da kuni nan allahu tabaraka ta ta'ala ya yi bayani ti jahannama ke ja jahannama ga yi jiki ba ne ibilisu shaitan lanatullahi alai bi zane jiga lamitu ibilisu ta ne ngata <coughs> ah, na mafe ejike ba ja na mama inda ba kukutuwa ba bakon dandoma mude kapa ya jama'a na zin yorogbo ya na nazi aga gayo aga ne da mini na wuce Allah tabaraka wa ta'ala bai cinu caya na Annabi sallallahu alaihi wasallam na mayana ul khair garwa ya biga Salman al Farisi su kuje da kan biyu wa ya nana fa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab min kulli babin minhum juz'un maqsur aga wa bici arfu wuta aliwa a bai da dna a tura da da da fi ba ni salisa da muga wani da na <clears throat> da biye a da bai da na ga lubi haka yi na juci bicina a ni bice guga ga lafiya a gane wai da harfa kuta da nan da tun na ci a yi wani da jalima da ma'idomin ajma'in <clears throat> la sabatu abuwa da kulli babu min hujjizun maksum gafuwa da zai ba a ka bilhak wuce kutube suna toto a nabi muhammadu tube gaskiya nan aya na zifa da katta a kalbi wato bi ma'ana aya na zai wayan gbansa wayan gbansa ya ibana aracho igaga nuna wayan kwalwa gbansa ya wadda sulamai gbansa da daidai rayu biya wani kwa nomi a ga tunta zaga su kuta yana a takatu tuwo na bayan bayan cina tarhibu da zanina su kuce ko gbogbo garbe targibi ibu zanen gada ya gbari ne salmanin farisi na hankali ne ku cuta su kuce gagagan إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين lalle zaɓe ne suna allahu nan fi jannatin a gafe da mini bata batali jannajo wa uyurun gani bai e eyin waje da tafi alijanna wani eyin wani alijanna zai a gazi noyi kpara hmm, noyi madara noyi eke eh, نويام أفو مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى agazi yino ni fi aljanna wana mo ipara da bo ejeza bo gani bi madara bi fi dundu ijiji kewa ga kunna o so ko kuma yake ji da mina aljanna ba wa fa fi dun da fi funi ba fi fike zala ga daga landu ne da ce ke bidaya wannan na ga ga madara watakila ya za ku bakin igula da ake kurkutu amma ya da janna da hacca a gaba na magana na wuro ga yi ma gikin giba gini gibuku so wai libo da yan ubai ya minu jikin nuri da na kyara labar tumana masu bayana don innal muttaqin da na je su da Allah ne ke kwabe da su su koyo Aga ene kpari da su sokwe na kalimar takuwa lura daga wako etwa zane je tsamin ya kya za ba su kudu gwana kimera tsamin ya emila tuforo soko da kike a gani be so ko so ko ga gala ka za je laji ga ga gala na be la ku ci ga yadda su soko mu ci ga mu za dira so ko ga guba na ga jannatu jannatin wawu aga fe da mini ya bataji ya ni jan na ogun beye nuwaji tun tulu yayi ya tuna zane je lona yani jize da su soko na tuji da wani daya beye lona ebona da su soko ya babu don amma wani wugwa bojo wadda e, <clears throat> su da soko wace lamitu mawani wace biya bai e kawai ale babu jirogo الله تبارك وتعالى يجيب جملة سيئة إذا نجسدون منها وقام إن المتكين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم so etune ja ba wani adami ne etune ji zane ne esu na su kone gbayanci bai yana kari hankali a ebe eti ne bi saye ni fila ne su na alawo na mini ugu alawo to ba ko tara ga baje a wani je ji bolobolo na e ji bolobolo kuma na bai ci na ga kisa ziya suna a kewa ga alaliya don hmm? misali mi da mu ebe akiyu na ayu abu madan amma wa kewa zan wula yin da cuyu be na tutatiyan aiki ubo na ya ti boro-boro wa yi yi ma wanda ci to wanda mini da lafi <clears throat> da na yin su da su koya na yana a ci gama baye shi a lafi da ki jina fila kanu da mina laili ma ya jaru kawai la yana fila ya shi jan ko kuma ramadan kawai wai ti tarawiyo ń láwọn yí ètò àdóńdò fún dóńdò wẹ́n ní kí tíná fílẹ̀ ìṣí mútì àdẹ́mílẹ̀ na kwalifáyé wọ̀tí àdọ́dẹ́mílẹ̀ mọ́tẹ̀kí ní jọ́nà wàbílá sáàrùn ní ẹ̀sẹ̀fìrò afẹ́ni mílítà títà lẹ́sí da laji sakage aja fi tuga faran su kwe a fi faran su ko astagfirullah da abin mallabi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilayh kawo je ko garu ya acha mbe wune ne za kwalifai wato da kwalifai da wune ta ci furta ko ne zuwa wato da gaban jannatun wa wuyuna a cikin mafi amfani muhakkun lisa'ir wal maru. min min ya dukiya zagar je suna Allah wannan aja aiki zane ba bayi na laya to zanen baya majjani so bai wato lokaci da mutaci mutta ko ne zuwa wanga feza na ezaga ye ba wani wani ya bi soko gwargwado na kabo ga kuna ya to da na mawasa yi maru mu ba bi wani na mamaje wani za bukati bulo na mamaje na gwargwado na gaji na kabo yamma tara bai batin rimini na kwalifayi wa tafe da tati mutta ko na jo wuce wani ga bayan jannatu wa wuyuna na to tutu kokari yẹgbẹ́ kan yóò yí títí ma yóò yí ṣùgbọ́n àdúgbò ayé kan pípẹ́ ọmọ sọ̀kúlù wa ètò ìdàbò ẹ̀kọ́ mọ ilẹ̀ kí ló dẹ́gbọ́n náà sọ̀kúlù kò ló mọ ibẹ̀ yìí tí ó gbọ́n. udukuluha bi salamin amini. udukuluha kuka da kuke yamma su ko gama a gaggani biyayi bi mutta ko ne zigan eto gana alijanna udukuluha amuru e gana alijanna sun ga ikirarin bin jimuru udkhul wa amma kira da wani yakub yakub guje buta ci wo wajo gan roku kuke ba ku tajo gan inna muttaqina fi jannatin wa uyunin nudkhuluha eh wa uyunin nudkhuluha wela awo ya kasra nunu ganci ya talwini uyunun nunu ciwalu ya damma ibn asali udkhiluha sun ga ku ta yi, jannati wa uyuni nudkhiluha na yatiya bina wa lil majnun ma lam yusamma fa'ilu sai ti fassara wuce daga ni kira ga wuce yo na ma mutawatira wa ga foki ya me udkhiluha aga gima aljanna zilada aljanna aga laganta mu bina wani majuru a ga ala ga na alijanna amma wani da bikira jimu jumuri udu khuduwa a gagada ce ga e ga na alijanna amma ga ba je wala tsawa maje mutunci ya bi salamin da aminci ga gadabo da kunkuri e lai na aljanna taura min rocin ake bawo ake bawo ba a ci lawar daba da cin lawar dabo ya aminci amini na <coughs> wagaje fufo ke ajeli lugwa wagaje fufo ke iya zaba yi don doce lugwa wagaje aminci manje hmm. gayi mai na rufe wugan hmm, aya da jinna bayanin yoke mai aljanna dabo mai aljanna ma na'imu yau jismaniyu wa ruhaniyu wani kẹlẹ láti ti ẹrú náà yẹn nígbà àwọn àìjẹnu náà ráyú gbà ló ṣàfihàn àwọn ọmọ nga kújà jà jismaniyu wa ruhaniyu to rayu to na kabacin na gani ga da fi alijan na bu so fahimta bojuriyo <coughs> yasmuru ne ga gafa kiyami ya maya alijan na dai mai maya rayu kawai ya gwada kabacin da ba da na masu kuga da azaba na ranar kawai ga ba za mu ba wani ka kwaci da ba nususu fatan shari'a kitaban wa sunnatan eh la ga mun ci gaggamanu zana wo mana torayu to na ka kwaci ga wo magana a ci gaba da musu kwaci ba za mu wani guba bayan na ga alwala to ci gaba ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم سقوطا ina magada ya bayan gima aljanna zai tsakani a da shi na ibu kuciya ibu waya ma yi ji zaku aja akodo e, na ji tuna ede babu todo da dobado ni to ma yi tuna a ga fa da no pata ci be ne kwanu ce ni mutti ne babu jana wani ni ji lefi amma mi da fa ka ta o baba na ma yi bata ne a to abuwa ya wa ko da bana kawo wuci ya e, e ta fe ce ka cezu so wani za'ana ma fi su duru yana ya babu iliju min gilli yana vona so ko gana za'ana yi kuwa ya ya mi ci gaji bolaki bolaki ya bi bata ya bi gaji mana mana gaji mana mana ya bi ikhwana yi ci gaji ya gido ji bata fi wa mana yi mana kiya da na ba mana mana yau boye yau <clears throat> ala sururi ejima aljanna ta tsara ke ci gado mutaka wa ne a cikin yin kudi ya sha'awa da tiga dojin mutu mutakabiri a yi zakudu man zai ji bayani don gado na a yi ƙur'ani wani gado ne wani da ya jiye ba wani su kun jiwa ya yi yawon daga haka tiga dojo a yi zakudu <clears throat> misali Allah ta tabaraka wa ta'ala ya yi labari ne suratul wakewa ke gado da jannazi gado jayoyin zinariya bi ma'ana yana da tufi tufirin cije gado alijana na fata zinariya yau da za a gunga su kuyi famanin ya yi gagan <clears throat> ala surin mawuduna min ayin suratul waqi'a wannan gagan sullatu min al-awwalin wa sullatu wa qalilun min al-akhirin ala surin mawuduna a kiti gado jayoyin zinariya yau muttaqina alaiha mutaqabilin a cikin gaba fakakkin ya ci gado gado a yi zukuri ne fi hmm, goma in shawa da ne su kuke ji gado ya jin na yayi ne mini suratul ghashiyo don gado jayo na ketona ji na je bakin bu bakin wana ebo ya cimo ebo daraja ya gado wuce da a keto sarai suratul ghashiyo yi mu yau mai yin na'ima ila hisaya radiya fi jannatin aliya la tasma'u lagiya fiha 'aynu jariya fiha sururun marfuwa min aljanna gadu sururun gaba jidabu marfuwa da ketona da wani yanku da aljanna to chu mu yayi ruya yati bai wuko alhafiz ibn kathir kullum fassara ya nabiyina wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikwana kula hadisi bai hadisin sai bukhari hadis na liman bukhari labe da mu kitabul mabalin wannan mun ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadis da ba hadis mutum abu sa'id al-khudri mu ga ya khulusul mu'minuna min nar mu'mini ya ga fu ki azaba su ba a lona wajen gwagwa to amma ga foto su kuke ji faru fayu basuna ala kantaratin bainal jannati wan nar su mu mai mu'mini kake bandaran da su bandaran ci tsakanin aljanna gobe ne a cika bandaran ci don fayattasu li ba'dhi min ba'dhi mazalim kanat bainahum fi dunya su ko ta ji hukunci a tsakanin gobe da shi ne ne ja to bi na kun yi wannan ngala waganiza bata abatu woyo waganiza bata ga miso yo mutunci giye miso waka fara bi tunwa hatta yi ba ila muzibu ga ni takatake wane ku a a tiye sa a dina na wufi da dukhulil janna kaga su kwa je da ga ruwa janna e ba ga de no ke da ba mu bi duji ba to hadisi da ta zo sai buhari yau hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam gaga ba bincike mai yau so aga ya aga ya daji ga igimi da ya fa lu aljanna a da ka fi kan bandaran da cewa tsakani no ga aljanna sa ga hukunci ji ha ci tsakana bu biliji e boy ba ala bi ni, ka fi alu aljanna so gẹ́gbẹ́ bàtà gẹ́ẹ́jú wọn ìgbà gẹ́ẹ́jú ọ̀bàtà ayẹ́gbẹ̀mí sún koyo, koyo bọ́jí wọ́wọ́ bá tán wọn kó kúmọ́ wọ́n bá tó yàwọn àwọn ayébà fi ṣe ọgbọ́n tí ó gbọ́n. láyé máa súnmù fi ha lọ́sọ̀bù wà máa hún mí níhábí mú kúrọ́jì. aláwọ̀ tí bá ń kó ta àwọn ọ̀gọ́lá yìí máa súnmù ebo wọn àtúndínní àlìjẹ́nà ju pa ìṣẹ̀wò ebo àlìjẹ́nà ẹ̀bọ́dẹ́bọ́ ọmọ àwọn òmìnira àdùn mọ́kànlẹ́jì àmọ́ àti àlìjẹ́nà bọ̀ ọ̀dẹ́gà lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ lọ́wọ́ tuntun sai ga kuma da abu in zama fari laye masu fiya na sabo e ba su gina da jannati ba na yi na kiratun fi nga da ni kira da siya ku yi nafiyo nga da ma'ana wuhu so in do ni wayi ga ya bono <clears throat> kuna aljanna ba o to ga kambo ci to yi mo to e laibu e laibu tuza eh to kuda aljanna ba e yi ma to yi boye wala ba tu da na ba nga mala sheik abdurrahman bin nasir sadi wani tafsirin ko wai gayu ga na sokogala ya wasu fiya na sabunna ebuna alijanna bwana wuce ruba da wani zai gina alijanna ji aliliya hmm? ya dullu a za'aza ala annahum la yanamuna fil janna alila alijanna ba ele dabwa hmm, dalilin mola wuce ga ele dabwa da ta amfani ne ngai kukuta mwego toeza bwa ude bukata ele wensulu ra ezeyele bu bude fa bu bude fa wa aljanna bi khilafi dhalika wa lianna mautu azgaru ha wa liannahu mautun asgaru enene wakele budana ajeli tetengiwo ajeli kokoro giwo wa aljanna la yamutu igima aljanna ma atwa so bogo fuska ku ba ko igima aljanna ide bukata iliya na lelena fuska ya bonye ade bukata iliya fuska ya gane wachono wale bela na tututetenjuyo igima aljanna zumretwa bogo ade bukata iliya. sai bugo laye masu fiya nasarun ebuna aljanna ba kwata-kwata suratu fatiru allahu tabaraka wa ta'ala laka da jinnayi jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir aljanna ya bi fiya ciga aljanna a gadabo amma fanin da tuba náà je àti shi da yi yìí. in ma ga jistura da muna aljanna wani da silki ne <clears throat> wa kawai alhamdulillah egina <clears throat> eh, aljanna za da mine moro a to a fe bai daji ya soko a ga ji daji tabbata allahu allazi azhaba anna alhasan nan la yabai kyabu ya hanu inna rabbana la ghafurun shakur to ciye ya tuka faru ya tuye gugu allazi ahallana daral muqamati min fadli allah no galla ci febu da ya miye du febu mine zai ga dan tiya ga mi aljanna mujaci jayi min fadli ti bai rubo la yamassuna fiha nasabun egbo wọn àtọ igba egbo ètò igba mina aljanna bai mina aljanna je ga dan aye gba wala yamasuna fiha lugu ibodna aljanna ba kwata kwata so kim na so koya labara abun na ga igina eh, aljanna zai da ta kwano a cikin jida su ko ni aljanna ma a ce gogan eh, eh, ne galile afa agbe ne wani ya masala ba cin aya labin ruga wa ma wa mirajin mukhrajin igina aljanna zuma tiya aljanna ba man waye ga ba ne tiya nuyo kafi fana wato gado pa wato ji tunanin goma ma da ta yi gari jan nono wuce wato ga yin ga lafiya mana wage wa patan amma su kwa ji ba yana yi mini kurano ga ya tiya lijin da gwana man ji ga Allah ko mai lafazi ji ka ka ka ka abu da gugu ga nuka wa ka za ka nusa bi kula ayat da baki bo ezinin na kuma yawaya aga doda waya watakila ma yawai kamcin yawa aga doda waya yawai su kuci labe ko kaka kai misali <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha wa rako khalidina fiha la yabghuna anha wala so ko ji bayani ke gima aljanna zafi aljanna fi tutuna khalidina fiha aya ji ɗan ku ko fimi qur'anu wa zu bi kalmar khalidin fi yabu wa bi ge kuma da janni ga ba da janna ne a fi bo fi peperin pe titi ya dabwa ba mu ce su kura da amfani wa da amfani da kalmar abade ka khalidin la yarwa ya khabad abada da ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا kan cike layewa da yawa ya Allah baraka wa ta'ala da fanna kalma ya khairu wa dhuzi min surati hud abu da go da ga e mu ya ni dan nan fe na baki kina e mu ya tutuni yo ha ba ne ga ga gam wa amma ladina su'idu fa fil janna khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz ratuwa shigar alijanna yana su kula a jima alijanna jina ghairu majzuz mumadabi baki kina kana yadda gani ka yi koyi yego amma da lafazi ka ka ka kan ne yawaya nanu yawaye kan ne yawaya nanu yawaye ci suratu sadri wa indam muqasirati tarfi atrab hadha ma tu'aduna liyawm alhisab inna hadha la rizquna ma lahu min nafat

inna hadha lalle ebo wani ya yayi fi alijanna da na la risku na arziki ya yi sokoyo ne la yana ma na umin na fa zuzo mata boya wa wa zwa wa zwa ne fi gaga ya fi bakubo al abada ya gani so su kulla bayani bai tiye bai mai aljanna da wani tutuni kalmar ka ka ka wasu ka ka ka ka ebe da nino da yeyi ebe mun ga yeyi da bi ba su da tuguri e tuguri mun ga kunyema hmm, ebe ne gaba ne wa e tiye ko su kona e gabu ne wana unje ga kana je pe tiye so ebe ne ti lai da ba yi lo tuguri ẹgbọ́n ìdẹ́ bí sọ̀kúndẹ̀wò láàrín ìwọ̀n Lára àbáyé àwọn ìṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́lẹ̀ fa'ilu da ruwa mustatiru takdiru anta zuwiki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi da ni gabu ga ba da mu mu ne wai bata ne a to alwadan babu da bai badi in ya labari ya wuce mishi ke anni ana da mafuru rahim lalle mai so ko ya gafara ne yo ba da gaji ne fitu na sunga daga soko fa nga jibya na tuba je soko wa fa to le daga fa fa fa kan wo ga ma ke kiki na ri ga ma fa e ko tsanani binakku to da ji eh aljanna ga da waza an gizo dan wallahi wallahi dan da cha ga pa da ma eh wata kila laifin na cin hudu na ci tsano kuma ga wa ɓata ta ma faduna amma su kwafe ke tuna ituna allahu yana algafuru ne zafin da ba ne ko gabata ta ɓatana fana da wata gabe da su ko ne ya ma a jibiya fadami ko ga mazuwa fiya ɓata ma a ke fi fiya kawai ha ko ga layi ka rubar jibin lawo sai ya ce hasana ita sakwamci ne ne wani ɓata ci kane fiya wannan àti léèfì adáná àkéèfì gbajúmọ́ ládàṣì ó so wọn àkéèyí bíbí ẹlòtí àwọn ibà tó ó tún gbúrò owó so èlè jùgùbà nǹkan tó bá èlè gíyàn àléèfì òfin páyà bèèlè gíyàn àkẹ́ aládàṣì tó dé ètò gbúrò yìí ebó tún bá kí mo lọ so kowa yi da azabun ya faru lawo da azabu ku bi wa amantu ki kwa da azaban ma ce azaban so kwa ce ne ki wa be ko kwa duyin don da ma faru lawo da azabu ku wa ka ga ya daji ya so ko caji ma ni biri ba ji ba da so ko wallahi wallahi so kwa fa da fata ma je ku وأن عذابي هو العذاب الأليم wannan azabi kuma ci goyo lalle azabai min mawala azabu lalim azabu yo na tun zuga da tun gafara yin su ko ba shi ke nan wafi fiye jire mai mana kanu ga gaba da su kai ga su ko fa ko a fa mu zuga da tun shi mu bana su ko ga mu ke da azaba azaba mu matasare sai gogo da ta ci kuba rayuwa kan don da bainal khawf war raja' wende fata tiri giramu yesuku ebona gafuru nsuku yo turamu yo womwe bega suwe nya azabu ebona ojoga azabu alimu yo <clears throat> alimamu nawawi rahimahullah min ya riyadu salihin mulobe gaga kemne wa daga murayi mu ne kan da wanda bayan khawf war raja' lokaci da godewa ga gawoyo na kago ya kafa ne <clears throat> ga ke misali izaka da je ne kemne wa gaga oyo fo be be so kusule wo fo fata da yidi no lokaci wo ga da ya e je ne ono ne iti do arona e wa go lazin pe olowo ya kafa fata tati kafa da su eh su kuma ana inda zanni adidi so feti fata da ya daga insha Allah wanda ya ci kuma ni ranar su kuma ino wani su kai ga ya da su kudu sau gaba ne ga bawu yana ba ga buga mu da yiyo zana ga tu ya ga gani su kwa cewu eh waje waje rama waje ya wuya wuya wa fa gani domin su kuma wajen ci ga yiyo amma hari na shi haka kawai yadda ci da wata na ewa don wuri 50-50 duka fata wuri to da suru da zagani e a ne wuri ga da zai ta tiba ce hari da zinne wuzin wato ne so ruwa ta zagani kyau ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم هم يا labari. amurin ne ya nabi muhammadu wuri ta sun annabi ya labari an daifi ibrahim in ti gazi ya annabi ibrahim man zika waga wa daifu daifu ya gikin ya mufradi to mufanna to jamu waga da ya gani wayo ga daifu in e ga waga da ya kuba kuji ga sai waga ga daifa na uma defi uma defu da gubayo e gani mayo defu na oge ti mo pẹ̀lú olówó àti èdè tí mo fẹ́ náwó agbábẹ́ àdókò ọ̀gá defu tó sún haru láì defi fàlá tabdawo so kalmar jimin larabta ce ɗaya dazan mufradan wa musannan wa jama'an nínú bọ̀kẹ́ adìlú náà zai ni gaji ta adalci cewa ga huwa adlun agaji za ku ba go ma adlun agaji za ku tana fiti wa go mu adlun daga sau gano da go tura adlun ne kike ya fata to a ji ga daifu yau su ko ga annabi annabi da sallallahu ya yi labari ya daifu ibrahim e gashi ma na yi jimu na abu e gashi ya annabi ibrahim a ga ga ga labari ya ce ki bugun wa ga gyo zuma na ku na bugun amma ke bai yi labari ne iza guba na bai duma na iza wuce na da kan gano mun fa guba na bai yi mun fa mu fari a ya nabi ibrahim labari ga mu ambaki ne ba ci a ga yi yule jama'a na binuci da jiya da jama'a na binuci kuda ya kana a bai da da ja na ka ga tafi ba da ne ba ko a da ja na ka ji e ga mun zuman zuwa zuwa yau bayan na alkhairi ga gazi malaika jibril mikail israfil ga kuta a kuta malaika ja a kuta alayhi salam amin su kunu ji tabbatu ya meni aya na man zigan mashru'iyya dabbo yadda ya fa aya ne lawi ga wa waza ka je ga mu a awawa ya be ga wo shiga mashruya da wani ya faho shiga wa anna min qilalil bir wal karam da mini goje za cirki jo dan wanda kin mu ga da mun aya da ci do na ga bayti ne ga na ji ci zo na eh? annabi ibrahim da wannan nan ko gigiya mu ka soyaya ga wa shaga wula ga daga kile biro gawa a ah, mamci waye ya bezo شوفوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلود إذ دخلوا عليه لوكتي غانا غغدا دا تو النبي إبراهيم أنا أغدا دا تو النبي إبراهيم faƙalu salama a ce ibrahim ibrahim ga salamu alaikum aminci su kuje tabbatu yawa na ibrahim kala ina mojinu a na ibrahim ga iya su ne mun ga fassara ayan na a aya bai kiyaye yayo ga su ne salamu alaikum wajaga abubuwan dole ne zashi sannan mana a'a waga ga ce waga da uzuri aya dan gurkon min qur'ani al asani ibrahimi asumi idda khalu alayhi fa qalu salama usani ga mu ci sokulu ci tabatu annabi ibrahim ko ya je sallama iga ci suratu zariyat suratu zariyat ne bana Allah tabaraka wa ta'ala na ta wuce ayi hal ataka hadith bayt ibrahim al-mukramin idda khalu alayhi fa qalu salama kọ́lá salamun kawunmunkaru wáyé ṣe yá babu na alábẹ́gun ya jana wato ijazi yau abaga labarin rupanin ga batuku ngwa gbogbo èṣe gbogbo àwọn àbáná lóògbé ipa tí wọ́n pàgà abọ́nilọ́wọ́ àwọn bàbá ẹni tí a sọ lójú aládàá sai gogo wala da ruja mu gaga aga da wasallama wa ga ya ma kuma na annabi ibrahim ya juya to na duk ciya ko ya jana ma ya ba da ciwo ga ya jiya <clears throat> bai cinu ya zazzona ina eh, ke fiya mun gai shirin mu da ji bai ya yanayin ko gigin ci suya cuji soya yana ma wuce ji bai ka kafi duk ga bai yin namin kuma bai cuji na nan kimalau rane ga yi daga lokaci na abubuwa adam ibrahim hmm. nan a wata bizinin samin fakon raba wilayin kwala na ta kuma wannan kogige mutu su a daya to lola na kudi ji so ya baya ganci na malaika ji ma yi wani ai ga ya ba ga buka shi kayi wani fa wuce safinan su yi kifa kawo la ta hau wa bashiru bi gulamin alim kí malaika ci ya na yin so a e ba alada nya abu wa ezagawo obe ga wojú ṣiga wà díẹ̀díẹ̀ gini ciwe amma yawa ga shiga mai gama labatin giciwa ya sakon da ciwo titi gafa mi daga na yi yare to yi na da su ya na ibrahim na dawon lafiya ya yi gici la'ayi gya ina minkum wajinu mai wadere ne su mai gici to yi bebe yau a ce gungagan أوجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل أبن بكك سدما لسنجي ويا لما رمتي قد الصعب إنا نبشرك بغلام عليم lallai bebe ya wa labarin mafadowa magi in yi wuce ma da kisarai man zigan bishara na mala'ika zila na ibrahim na eti ege na bishara yi guba adi bishara yi gulamun alim da ainu amma di bishara yi gulamun halim da hali kakai mayu. misali iga cule bayan gulamun alimu da wajen bani da nan su kula ya tannaya yi min suratu ce wani nuga yi gagan al'ata ka hadithu zai fi ibrahim al-mukramin idakhalu alayhi fa qalu salama qala salamu qawmun munkarun faraga ila alihi faja'a bi'ijlin samin ana ne cewa da nan فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم يعني wuya labarin وفاز منه zuma nan ga ga yin gicace wuce ga ala ta ai ga ga a san malaika za malaika mai gica irin na iya gina da su ta a nan Ibrahim a ce ga an ga da su la ta hafu wa shari'u bi gulamin ali a cewa labarin ba fagon a magi ba yi na diki gana wani aga ga gulamin ya a bi gulamin ali ta gi ba gi na goyi ne nono wa boku yi ni no da bara na wani ba na da fa'i bi gulamin ali ga fa akbalatin ra'atuhu fi sarratin fasaukat wajaha wa qalat ajuzun aqim imi ona wani fe bata ci zamani e malaika zo fe ban fe ba ma kuju fasaukat wajaha fe ba ma ita alada la bazu aga ba ma fazu ayi wuba da wani ga ayi ji mamaki e ga ba fe ba ma fazu wa qalat ajuzun aqim ana kukuru ga abin majo amma na ben cijo da da da ya ojo na bi mana sai na ya kukuna eh qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwa al-hakim al-alim so kuka malaika ji yi a ci ga gayo yamma gi lokaci ne tugi yana ba ni da su kudu bai ya gaya jin kuma su kwaito na hakimu mulali ngaji la ya ci bo dogun ci ne bo

eh da ko zai ji dano da ko da sayaji annabi ishaq eh ga annabi yakubu ce cike da bata ya wuce shi yin nan ne da ga mamaki tsaba yin ne ya wuce shi in do ne technology partner adewa shi tsaba ilimi yau na gibu daga madda kwa wani ya so ko ya nabi ibrahim labarin ba fa wa yaye gi bi alim na tukun gibe wani beci na bushara na dazin zona ike da bushara yoro min suratu safatu wani rajin fido jima bana allah tubar kota ne gaban bai mai labarin annabi ibrahim وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم wuce ya hawo zai wuce annabi ismaila gbogbo akuro labin dondo eh falamma balaga قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين akuri tsaba su kai laji ismaila yau amma ilimi dan gurgo zama laji annabi isaka ku baba ma fa basharnahu bi ishaq wa min wara ishaq yaqub ku baba e ibrahim man jiga kira na ji daza aya na wani ada kira yan na bushuruka qalu la tawjal inna na bushuruka bi gulamin alim kira na da kira ya hamza hamza ko jiga ko wace hago dan kira ji ga bawo bashi nubashiruka A to kira na ji ga mamakiya luga guta ga da mini bashara ko adalu ga bashara ya bushuru bashira wa bushura wuce ya ce mujarrabi mujarrabi fulafi adalu ga ya sulafi mazidun bi hamza adalu ga ya sulafi mazidun bi tad'if ya hamza to ga abushara wa ga ga abusharaka manuyi basharaka so wayi abushara yubushiru ibushara zane juna cayi mubushu it is mufayilo to kira tachi atubi mana lugha tachi ngai ne kira jumhur da za tibo no ngai faala ifailu tafila bashara yubashiru tabshira sai ko ko to da na baka tuga inna nabshuruka it kira hamza yana to da na baka to it kira jumhur to ga inna mubashiruka na mana ni ga tsaneyo Lugar wuta a magama nan ne ɗirge da shi a ci gaba na da ya tara ya tara da cucin kin mai kwabe bisharar labari ya bafa hmm? labari ya bafa kyau ولا بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال النبي إبراهيم تيغاني أبشرتموني ya gami na ji bena na ya mala'ika na ji ya ya ga ya mi labarin fa'in ba fa ba ni a da da ni Aga istifamu ya nabi ibrahim istifamu ya ta'ajibi mamaki wajen wajen shakka wajen a ah, nabi ibrahim an biya inda ba na wajen su ko shakka na ba amma mamaki wajen ya neman da shi ne wani wa biya wa matuya mai lagos kawo goga wani yana sa su kogato su wuri hannu dai ce mamaki a fashe tumuni ala masani alkibar to fa bi matubashiru fa bi matubashiru ji mamaki so ke mu ku ba cikin suratu hudu mu ji annabi ibrahim ku ji mamaki to in eh, mu ji mamaki e eh, bono ga eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi labarin ga gawo wa muratu qa'imatun ko fadahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ya yaqub yawa qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalat ya waylata ai ga mamaki ne a alidu ni zagi na maji bayan mako kuwa na zuzu na kuwa za ba ni shi a to ba mutum da da ba ko Ina za a shehu na ji bai ga mamaki no so mamaki na bani wujin annabi ibrahim buja to yi mai so jima mamaki na mai jina wuje tiya da su kwanji shakka wuye tiya yi ko su kowa a aji su ko shakka da za yi mani jayo aji da galibi juwaye su kwai ki allahu gaba قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق a mala'ika jife ga ganin bai annabi ibrahim a ga toile ya wani labarin mafani da wani ci gaskiya ne ga gawa ne gida na alkawali su su falata kun min ga fe da mini ta ci zane ji a baka wani da ramai su kwai na ma قال ومن يقنت من رحمة ربي إلا الضالون قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون annabi ibrahim ga ujiga ujiga kaunan badara masu kuyani a kuma ya kuma tumi ramati ziga ba ka wani ramu ya su koyo ya so cunyo illa tsaro sai da naji gina eh mi madala ya wuce ba fila na gina ya gbogbo na ba ka wani ramu ya so miya. wale e gana anabi ibrahim ga abubuwa na ma sai bai gana annabi yakubu ga bai gimiji na ya bani ya abu hassasu min yusufa wa ahi wala ta yi tayasu rauhin la. innahu la ya'simu rawu illa illa qawmul kafirun bebe gizi gai pepe ila bu fata su ni yusuf ila ti bitike ala yusuf anu ga da lamu bu tuya wa akhi to ye yuji to ye ju da kuma ye ju bunyamin wala ta asmi rawilla e ba e ga ba ka wani biye bu so ma innahu la ya'simu rawilla adda zana ba ka wani biye bu so na illa al-qawmul kafir sai da ya aji kafir ta aka mana gibe so na so annabi yakubu ya ga alamayen manakagi a to eh, a tuni ma'ana kauna ba da rama su kai alamun yoyon kafirci annabi ibrahim ya ga alamun yoyon ebi wale ga ni gurbe ebi ne zunubi da kafirci gurbe na nogo musulmiya alin dondo musulmi gaba kamar rama su kai ma halin dunno musulmi gaba ka wani gara masu kwema feti fata ga wake wake wake wake kafin lage da yawon wanya, fata tun wai ji da nan ladu yau kukurko wai tuye ya alheri ɗorin sha Allah mai aje su kwa yami to kafin su kula Allah wuya, fata mutu tun wai ji kan rana So kwa fe da lada waya wai nyeza ne lamitumu mimu gaga baka unamo mabagani so ibada yo arrajawo ibada umagaji rajawo ma jido basuku fatawu da bada basuku kimne da soyewa dubalo basuku ibada yo itaci wa ipada da tukwa ibada bai zin gaga insha Allah kin yayi insha Allah wage iga ba ka ne gara masu kai ma e ji zai doku doku misali da ne su kuma ya dama ce lokacin da saraji eh mu mutu wajen fa. na to da mu ya biya zambin da yi ba ku yi je na ga yajo waga da maka wato gazi wato a ga o oh, ban mai tsama na tsakanin Najeriya ba ga maka yana mababa ele so kwaya age to yi tumun ga ba su ko mu ga age insha Allah ya ko gaba ka wani ma ka wani na wa ba da ladu ya gwanzo ene we wa na muga da da ti rayuwa ogo alhamdulillah un be je ti rayuwa ogo ayi ba su ko ne gurin wa da je ti ene na mu wa ya je la da ga yo ti hmm. so ti aju ya yi so ku yi e je chizi ja ye boye na ne ja je to senye yi na na ji cike cika ke ce tu ta yi lamar wani su kuma gaba wuya wani ta ba ne na suke shi sai dai uzuri wacce ko ya maki na je guna egu daga jin ba na egu da litako amma su kwazi kin ga ya fata eh ale musamman rikicin boko haram mutane ne ya su suna wallahi wallahi yana je jifawa na ko ga ruwa inda mai wuce ke shi nan keci na yagi ziga mai logo ito ba su kuri zamfani da dama ne da ba kuma ranar fi yaduwa na zima su kuga kaga a ajiya ne da ya kuwa fitinan nan fatan su kwa ci da mini ramu na zima kina su kuka goya rikici boko haramu na ga cule ba nice fata ya bere na wuce don da ya yi kuro na a tashishi a sarari a gugan da musulunci na musulunci a daga biyu masu gama laye enula eh, ya kuma alwari da yanar na eh, yayo ya gwana zane shi tu su mana kagbo ya zama ci jiru da gaba abun kasu ko kun gita ga kagbo eh? da ya gaga kemi ne gumi so da ni ta nije ko gumi da ni pata da ni gada ya ga ne gumi so da ni a ci gumi ya babu a ci lasu mana tula ya zama ci da a ci gaji ji fa amma a gagga mana mana ta fito filo ya yi fe gari ba mai kwace na mai ji ta kowa ce lasu matu ya yi goya ya ce fe wudo ji nan in ce na gwaiwai amma su koga kuma kan Allah da mujiza wani shayfin fi sama yi gaba ala iji shakkai jiji wai su kwa su ko da kabati dondo in ga ba su kuma wani da fita su koga ci da ko man ziga kira daza wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dalil adi kiraya abi amrin to kisai to yaku azabuta abuna ga wa man yakunnitu ya kasara yin wa man yakunnitu kura ko zike abu sai da na ga wai gube ya kinna tu be fata nuna <clears throat> kira ne yake nuna ko shaga yau Allahu alam a daga ci gabu da shabe bawo so ga cune ba ni kira wuta na ya kunitu ya kunatu ya kunutu wuce yau ga wata kila waje ruguba wuta tan ne dazan <clears throat> wa doye ya falo ya filu ya fulu so ga ta larabci ga huwa ya kunitu ko huwa ya kunatu ko huwa ya kunitu bata mana ni ruwa lo ni bata ba yo so ya ja ko ah so kwalu mi lo minita ti zane je baka ni bara mu ko ina hmm. insha Allah